Foto na sha tara Ibrahim yana roƙo da naciya sabili da Sodom. Nan muna ganin Ibrahim tare da manzannin Allah guda uku. Allah ya faɗa ma Ibrahim manzannin nan za su halakar da birnin Sodom, saboda mutanen ta masu mugunta ne. Ibrahim ya tuna da Lotu ya ce masa, za ka halaka marasa laifi tare da masu laifi mai shara'anta duniya ba za a yi adalci ba ibrahim ya soma roƙo ga allah da naciya ya ceci sodom allah ya ce ba za ya halaka sodom idan ya samu mutum hamsin marasa laifi ko in ba su kai haka ba ibrahim ya yi ta roƙon allah ya yi hankuri da shi suka sabka har mutum goma da ba a samu cikin sodom ba lokacin da manzannin na allah suka zo sodom suka ga muguntar mutane mai yawa ne suka fitar da lot da iyalinsa da ƙarfi zuwa bayan gari bayan wannan allah ya sabko da wuta daga sama Sadam kuma da dukan mugayen mutane da ke cikin kwarinta suka hallaka. Ibrahim ya yi ta roƙo ainu ga Allah, amma sai Lot da ɗiyansa guda biyu suka tsira kurum. Matar Lutu ta waiwaya ta kuma hallaka, wato sai ta zama kantu na gishiri.